radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wannan yammaci kuma na karshe a wannan rana ta talata da fatan an yi cikin koshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan za mu gabatar muku da sauran shirye-shirye da suka hada da shirin nan na afirka a yau bayan kuma akwai shirin muryar masu saurare daga nan sai mu gabatar muku da shirin nan na lafiya sai da kula za mu kawo muku shirin kyasoshin rayuwa mu karkare da shirin nan na duniyar mu a yau waɗanda su ne jiran abin da za a saurara da yadda Allah a zangon shirin namu na wannan yammaci amma kafin nan sai an fara da sauraron shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata biyar ga watan oktoban shekara ta 2021 wanda ya daidai da 28 ga watan safar na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurari kun san cewa shekaru 1432 da suka gabata a rana irin ta yau wato 28 ga watan safar na shekara ta 11 hijira kamariya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rasu an haife shi a cikin watan rabi'u awal shekara ta 53 kafin hijira a makka ya girma a tsakanin ƙurashawa waɗanda suke kiransa da amintacce tun yana matashi sannan yana ɗan shekaru arba'in allah maɗaukakin sarki ya aiko shi a matsayin annabi manzo inda ya zo da saƙon alkur'ani mai tsarki saƙo na ƙarshe ga bil'adama ya kafa daular musulunci ta farko a madina bayan da mutanen makka suka kore shi daga birnin kafin rasuwarsa saƙon musulunci ya isa zuwa mafi yawan ƙasashen larabawa dukkanin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dai tana a matsayin darasi ne ga musulmi da ma 'yan adam baki daya inda ya koyar da dan adam kyawawan ɗabi'u na koli wanda ake iya ganin su a aikace a cikin rayuwarsa da hakan ya hada da haƙurinsa tausayi girmama mutane manya da ƙanana son adalci da ƙin zalunci taimakon mai rauni ciyar da marayu gudun duniya tawalu'u da dai sauran kyawawan halaye na ƙololuwa irin nasa waɗanda suke abin buga misali ne na 'yan adamtaka tun daga lokacin rayuwarsa har zuwa ƙarshen duniya masu ware ko kun san cewa shekaru 1393 da suka gabata a rana irin ta yau wato 28 ga watan safar na shekara ta 50 hijira kamariya imam hassan bin ali alaihi limami na biyu daga cikin limaman ahlul bait alaihi salam ya yi shahada an haifi imamu hassan alaihi salam a shekara ta uku bayan hijira a madina shekaru bakwai na farko a rayuwarsa ya kasance karkashin kulawar kakansa manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bayan rasuwar ma'aiki babansa aliyu dan abu talib alaihi salam da kuma mahaifiyarsa fatimatu zahra salamullahi alaiha diyar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sun kasance su ne masu kula da tarbiyyarsa bayan rasuwar imamu ali alaihi salam ya karbi halifancin al'ummar musulmi amma ma'awiya dan abu sufyan ya yi masa tawaye kamar yadda yi ma imamu ali alaihi salam tawaye a lokacin halifancinsa imam hassan alaihi salam ya kasance mai tsananin haƙuri irin na mahaifinsa da kakansa kamar yadda kuma ya kasance mai hikima da basira da zurfin tunani akan kowane irin lamari da ƙarshe dai ma'awiya dan abu sufyan ya shirya wani makirci wanda ya kai ga saka masa guba a cikin abincinsa wanda hakan ne sanadiyar yin shahadarsa a rana irin ta yau jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga mahimman kanin labaran. Gwamnonin yankin tafkin Chadi na tattaunawa domin inganta kwanciyar hankali a yankin. Bafaroma ya kaɗu game da bankaɗo yadda aka ci zarafin yara sama da dubu ɗari biyu a majami'ar Katolika. Kotun koli a Najeriya ta jinkirta ba da hukunci kan karar da jihohin ƙasar suka shigar kan wata dokar shugaban ƙasar. Tun zuga cikakkun labaran an buɗe taro karo na uku na gwamnonin yankin tafkin Chadi wanda ke da nufin inganta kwanciyar hankali a yankin. gwamnonin jihohi takwas daga yankunan da kungiyar boko haram ta addaba a kasashen najeriya da nijar da chadi da kamaru su ne ke halartar taron da ke gudana a birnin yawunde na kasar kamaru suna kuma yin nazari kan harkokin siyasa da tsaro da kuma ayyukan jin kan dan adam a yankin manufar taron ita ce tantance ayyukan jin kai da yanayin tsaro a yankin da ci gaban da aka samu wajen aiwatar da shirye-shiryen tabbatar da tsaro da gudummawar ƙungiyoyin al'umma wajen tabbatar da kwanciyar hankali a yankin haka zalika yayin taron za a nazarci yanayin haɗin gwiwa haka zalika yayin taron za a nazarci yanayin haɗin gwiwa tsakanin fararen hula da soji da masu ayyukan agaji da nazartar damarmaki da kalubalen haɗin gwiwa tsakanin ƙasa da ƙasa da tantance damarmaki da mafita da dama da ake da su na sake tsungunarwa da shigar da mutanen da baya ke da alaka da ƙungiyar Boko Haram cikin al'umma. Shugaban ɗarikar Katolika na duniya Papa Roma Francis ya bayyana matukar kaduwa da rahoton da ke ban kaɗo yadda ƙananan yara fiye da dubu ɗari biyu suka fuskanci cin zarafi ta hanyar lalata a majami'ar Katolika ta Faransa. Sakamakon binciken wanda ya bankaɗo yadda limaman majami'ar Katolika a Faransa suka lalata ƙananan yara dubu ɗari biyu da goma sha shida daga shekarar 1950 zuwa 2020 ya kasance tonon sililin da aka shafe shekaru ana rufa-rufa a kansa binciken wanda wata hukumar kare hakkin ƙananan yara mai zaman kanta a faransar da shafe shekaru biyu da rabi tana yi ya bayyana damuwa da samun makamantan cin zarafin wanda ke matsayin ƙari kan waɗanda aka riga aka gani cikin shekarun nan a wasu ƙasashen turai a cewar shugaban ɗarikar ta katolika papa francis rahoton abin damuwa ne matuka ko da yake akwai buƙatar jinjina waɗanda abin ya shafa da suka cire tsoro ta hanyar sanar da abin da ya faru da su to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa biyu wacce daga birnin tehran kamfanin facebook wanda ya mallaki shafukan sada zumunta na whatsapp messenger da kuma instagram ya nemi afuwar masu bibiyarsa bayan da ya samu wata gagarumar tangarɗa wadda ta yi sanadiyar katsewarsu har tsawon sa'o'i akalla bakwai a duk faɗin duniya sanarwar da kamfanin ya fitar a cikin daren jiya ta ce an samu wannan matsala ce sakamakon wasu aikace-aikace da ya yi a kan na'urorinsa matsalar dai na zuwa ne a daidai lokacin da majalisar dokokin amurka ke shirin binciken kamfanin bisa zargin yi wa demokuraɗiyya karan tsaye wasu bayanai sun ce kamfanin na facebook baya ɗaukar matakan da suka dace duk da masaniyar da yake da ita game da yadda labaran karya da ake yi da shi baya ga baiwa kananan yara damar cin karansu babu babbaka ba tare da ɗaukar wani mataki ba tun bayan kasewar shafukan na facebook whatsapp da kuma instagram bayanai sun ce miliyoyin jama'a sun sunci kansu a hali na damuwa inda na'urar bibiya ta tsaro ta nuna yadda matsalar ta fi shafar al'ummomin da ke amfani da kafofin mai magana da yawon kamfanin facebook wato andy stone da ke mika sakon neman afuwar kamfanin ga miliyoyin masu bibiyar sa cikin wani sako da ya wallafa ya ce sun yi kokarin aiki tukuru wajen magance matsalar a kankanin lokaci kotun kolin najeriya ta jinkirta ba da hukunci kan karar da jihohi 36 na kasar suka shigar a gabanta inda suke kalubalantar sahihancin dokar shugaban kasar ta goma ta shekarar 2020 shugaban najeriya muhammadu buhari ne ya kafa dokar ta goma tare da rattaba mata hannu a ranar 22 ga watan mayun shekarar da ta gabata dokar ta tilastawa dukkan jihohi da su hada da kason kudaden bangarorin shari'a da na majalisun dokoki a cikin kasafin kudinsu matakin da gwamnatocin jihohin suka kalubalanta jihohin na neman kotun ta fayyace ko matakin shugaban kasar na yin dokar da ta tilasta wa jihohi samar da kudade ga kotunan jihohi ya saba wa sassa na 6 80 81 120 da kuma 121 na kundin tsarin mulki da ya dora alhakin samar musu da kudade akan gwamnatin tarayya to sai dai kuma bayan sauraron wakilan dukkan bangarorin da ke cikin shari'ar kotun kolin mai alkalai bakwai a ƙarƙashin jagorancin mai shari'a musa da tijo ta shinkirta ba da hukunci a kai tun lokacin da aka kafa dokar ta shugaban ƙasa ta goma a bara ake ci gaba da kai ruwa rana tsakanin gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohi waɗanda suka lashe takobin ganin bayan ta gwamnatin tarayya dai ta ce dokar ta shugaban ƙasa ta goma ta zo ne a daidai lokacin da ake ta kiraye-kirayen samar da 'yancin cin gashin kai ga ɓangarori uku da suka hada da na shari'a da majalisun dokoki da kuma na ƙananan hukumomi. zama a ƙarshen labaran duniyar kenan. To ga shida sun barka dauke da labaran duniya yan sai shirin mana gaba shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin Afirka a yau. shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da nahiyarmu ta afirka to a yau za mu yi dubi ne akan sabon rikicin da ya kunno kai a tsakanin kasashen algeria da kuma faransa da yadda manazarta daban-daban suke kallonsa da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. ƙasar algeria ta fusata matuƙa kan maganganun da suka fito daga bakin shugaban ƙasar faransa emmanuel macron tare da ɗaukar hakan a matsayin wani makami da yake amfani da shi a cikin gida saboda yakin neman zaɓe a dalilin haka ne kuma ƙasar ta algeria ta janye jakadanta daga birnin paris domin ya koma gida a yi shawara da shi shi dai shugaban ƙasar ta faransa ya yi suka ne akan tsarin siyasa da na soja na algeria tare da cewa suna amfani da batun abin da ya faru a lokacin mulkin mallaka a matsayin makamin siyasa tun daga ƙasar ta samu 'yanci a shekara ta 1962 makaron dai ya bayyana haka ne a wata hirar jarida nan ta le ta faransa ta yi da shi yana kuma mai kore cewa wani saɓani ya kunnu kai a tsakanin ƙasashen biyu shugaban cibiyar nazari a kan muhimman manufofi da tsaro a nahiyar turai kadir abdulrahim ya bayyana cewa rikicin ƙasashen biyu ba wani abu ne mai zurfi ba ya yi kama da ma'aurata biyu tsofaffi da ba su iya jure wa juna amma kuma a lokaci ɗaya sun san cewa ba za su iya rabuwa ba abdulrahim ya ci gaba da bayyana cewa ƙasashen biyu sun yi tarayya a kan manufofi da dama a tsakaninsu shugaban cibiyar nazarin ya kuma ce ƙasar faransa za ta yi ƙoƙarin kawo ƙarshen saɓanin da ya kunno kai a tsakanin nata da algeria domin kada 'yan ƙasa algeria miliyan biyu mazauna faransa su samu rabuwar kawuka a tsakanin goyon bayan faransa ko kuma algeria wanda tabbas hakan zai iya yin tasiri a fagen siyasar ƙasar ta faransa to a can ƙasar algeria kafin watsa labarun ƙasar sun bayyana furucin da ya fito daga bakin shugaban ƙasar ta faransa da cewa babban laifi ne wanda bai kamata a gafarta masa ba domin kuwa babu wani daga cikin shugabannin faransa da suka gabata da ya taɓa yin irin wannan furucin kamar yadda kafin watsa labarun suka bayyana wani ƙwararre a fagen siyasar ƙasa da ƙasa ɗan asalin ƙasa algeria hassan kasimi bayyana cewa yi abin da yake gaban shugaban kafar faransa shine zaben da za a yi a shekara ta 2022 don haka yake yakin neman zaɓe da sunan algeria kasim ya ci gaba da cewa alaƙa tsakanin faransa da algeria ba za ta taɓa ficewa daga ƙarƙashin ƙasƙanci irin wanda 'yan mulkin mallaka suke yi wa algeria ba sai dai kasim ya ƙara da cewa wannan rikicin ba zai yi zurfi ba saboda a karan farko ƙasashen faransa da algeria suna da shugabannin da ba su rayu a lokacin mulkin mallaka ba. shi kuwa wani tsohon jami'in diflomasiyar ƙasa algeria kuma tsohon minista a ƙasar tasa abdulaziz arrihabi cewa yi zancen makaron na siyasa da kuma yaƙin neman zaɓe ne kuma a shekarun farko na wa'adin mulkinsa makaron ɗin yana ɗauka algeria a matsayin abokiyar aiki tare wajen fuskantar matsalolin tsaro sai dai a yanzu da yake fuskantar zaɓe ya mayar da algeria a matsayin wani makami a yakin da yake yi na neman a zaɓi jam'iyyarsa shi kuwa shugaban cibiyar nazari a kan ƙasashen larabawa da yankin teku mediterranean hasni ubaidi da yake a birnin geneva ya bayyana cewa muggan mashawarta ne suka tsara wa macron abin da ya furta ubaidi ya kuma ce kamata ya yi a ce rahoton nan na benjamin stout ƙwararren masanin tarihi ɗan ƙasar faransa wanda ya tsara ya kuma gabatarwa da shugaba macron ya kamata a ce ya kawo ƙarshen saɓani da ake tsakanin faransa da ƙasashen nahiyar afirka ɗin sai dai algeria ɗin ta yi suka da kakkausan murya akan wancan rahoton tare da bayyana shi a matsayin na son kai saboda babu abin da yake cikinsa wanda ya taɓo irin manyan laifukan da faransa ta tafka a lokacin mulkin mallakata a ƙasa algeria har ila yau ubaidi ya ce furucin na macron ba gwamnati kaɗai a ƙasa algeria ya ɓata wa rai ba zai kuma iya baƙantawa al'ummar ƙasar ta algeria masu yawa domin ƙoƙarin sanin hakikanin abin da ya faru a lokacin mulkin mallaka wani abu ne da yake da karbuwa a tsakanin al'ummar ƙasar ta algeria alaƙa dai a tsakanin algeria da faransa wace ta ginu a kan ginshiƙan mulkin mallaka na tsawon shekaru 132 da wato faransan ta yi a cikin ƙasa algeria yana tattare da faɗi tashi a tsakanin ƙasashen biyu daga shekara ta 1830 ne da faransan ta kutsa cikin wannan yanki inda ta shimfiɗa ikonta na mulkin mallaka a kan algeria da sauran ƙasashen da ke yankin bayan yakin neman 'yanci da al'umma algeria suka yi ne a ƙarshe suka sami 'yanci a shekara ta 1962 ginshikin rashin fahimtar juna a tsakanin ƙasashen biyu shine yadda wato ƙasar faransa ta aikata manyan laifuka a cikin wannan ƙasa ta kashe mutanen ƙasa algeria da adadinsu ya kai miliyan guda kuma ya hara wato ya dora ya haura haka wani abu wanda yake abin mamaki shine yadda har yanzu a can ƙasar faransa ake da gidan adana kokunan kawuna na dubban mutanen algeria 'yan gwagwarmaya da 'yan mulkin mallaka suka kashe sannan kuma suka taho da kokunan kawukan nasu zuwa birnin paris sun mayar da waɗannan kokunan kawunan wani makami na cin moriyar siyasa inda daga lokaci zuwa lokaci sukan tsakuro wasu daga cikin waɗannan kokunan kawunan su miƙa gwamnatin algeria idan ta yi musu wani abu da take so domin a can ƙasa algeria a yi musu jana'iza ta girmamawa ko kuma idan an ci motar jijiniya tsakanin ƙasashen biyu abinda mafi yawancin al'ummar faransa suke so shine faransa ta fito a hukumce ta bayyana girman laifi da ta'asa da ta tafka a ƙasar algeria a lokacin mulkin mallakar da ta yi wa ƙasar tasu sannan kuma ta nemi gafara to san haka dai shine abin da yake faruwa a can ƙasar ta faransa domin kuwa abin da ake koya wa yaran faransawa a cikin makarantu da yake rubuce alsafai shine mulkin mallaka wani aiki ne. da ƙasar faransa ta yi domin wayar da kan mutanen afirka da suke cikin ƙauyanci da jahilci da rashin sanin alƙawarin rayuwa a dalilin haka matuƙar faransa bata sauya siyasar ta ba na yadda take kallon nahiyar ta afirka baki ɗaya da ma duk ƙasashen da ta yi mulkin mallaka to za ta ci gaba da kai ruwa rana a tsakaninta da waɗannan ƙasashe. to masu sauraro a nan za mu dasa aya saboda ƙurewar lokaci da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare muna gayyata ko zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaban da za a je mu ɗauke da wani jigon mu kasance cikin ƙoshin lafiya. yanzu ga shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani sabon shiri na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH daga nan Tehran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta yau da kullun har ma da sada zumunci. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallaban shirin. assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu BOS jamhuriyar musulunci suna na shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura ina so ku bani dama a kan cika Najeriya shekara 61 da samun mulkin kai to muna addu'a sauran da na gaba Allah ka ba mu zaman lafiya ka ba mu kwanciya hankali da wamame mugun ji mugun gani Allah ubangiji ka hana mana shi ganin mu kuma Allah ka kawo a kasashen mu na Afirka zaman lafiya da ma duniya baki daya ina muku fata alkhairi radio POS shahararren nure musulunci musulunci na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin tehran na kadora diga gadan fulani wani shugaban kungiyar da alkhairi muka zo rashin jihar bauchi to hakika ina taya kasa ta najeriya murnar cika shekaru 61 da samun 'yancin kai muna fatan samun zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasashenmu na afirka da ma sassan duniya baki daya na gode jamhuriyar musuluncin tehran mai magana kadora diga ga fulani wurji assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu biyu hausa jamhuriyar musulunci ta iran kuna tare da mamman salisu dodo wanda ake kiran shi don zaman takasi ne ke tribune official daga yamagaram jamhuriyar niger dangance da shugabanninmu na niger cewa ga makaranta lokaci ya tashi musamman ma dan tallafi da ake taimaka ma iyanmu na bisa kan harkar karatu ya kamata a ce mu na niger dan lokacin karatu ya taimaka ma iyan ainihin talakawan da su gudanar da irukan ayyuka da ake yi dai na cigaban makaranta ta yara musamman man cewa da an tashi rabon kai na ya zamanto eh, yan talaka da ake raba kai na an samu sauyi cewa yanzu an raba ma yara kai na da ya taka kara karya ba uwayen eh, yara suna sayan kai kaki assalamu alaikum sassan hausa na biyar magana za ta zo mai sa goban gidan madara gaskiya ra'ayi na akan wannan abun da mahukunta suke ma talaka gaskiya bi ta ce saboda Allah a yi kan kaina ka gani nan da yan yan ko suka zo abin da suka bugo min saboda Allah saboda nabi zikka gwamnati suka bugo min kenan kamata mu abin da muke so da gwamnati mu yan ƙasa ne ba ba ne kuma a ƙasa muke neman kuɗi ba mu san babu ta neman kuɗi wani gari a ƙasa mu muke so mu zama neman kuɗi kenan kamata da mu da gwamnati a zo a zauna a sasanta miye kake da sakon ku miye kake samu miye za ka ba ƙasa a shekara idan mu wani abu mun so a zo a yi gwa da gwa ba na halka ɓoye ɓoye wace ba amma kawai kawai gari kawai dan an kama da ba a san ba kana samun kuɗin ko baka samu a isku sabon ka daɗi a gagai saboda Allah bai kamata wannan abu mu dai gaskiya mun zo daɗin wannan abu ba muna fatan a gyara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu biyo ta Hausa sunana Abdulaziz Prezi daga Damagaram a jamhuriyar Nijar. To yau ra'ayina shine akan jami'ai na gwamnati wanda suke so su gani sun mai da talakawansu baya. Menene sun mai da talakawansu baya to ya kamata a ce 'yan kasuwa da su mahakunta a sasanta a zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Menene tsintsiya maɗaurin ki ɗaya? a yi shawarwari a tsakankanin wannan mutane guda biyu ɗan kasuwa da kuma gwamnati kenan sai a san abubuwan da ɗan kasuwa yake samu a wuni ga iya ribar da yake samu sai ta yi a nan a cimma manuha ɗaya a cikin wannan abubuwan kenan bai kamata ba a ce abu duka abu shaguna ana rihewa ba gaira ba dalili ya kamata a gane ma juna tsakankanin na guda biyu sunana abdulaziz kurezi daga damagaram Assalamu alaikum sashen Hausa na Abu ya Hausa mu da warhaka mai magana nau'i an daga jamhuriyar Nijar. Ra'ayi na Abu ne dangance da matakin da hukumar ta ci na finai ta jihar Kano ta dauka Ko hukumomin jihar Kano suka dauka na cewa a dakatar da duk wani fim wanda yake nuna yadda ake kidnapping ko kuma abin da ya kamata haka. To a gaskiya ba nan ne matsalan wannan abin da yake faruwa a Najeriya cikin ba harkar fim ba Wannan ya samo asali ne daga su 'yan siyasa. Kowa ya ga abin da ya faru a lokacin siyasa shekarar 2019 wanda kirikiri aka ga an ba matasa makamai sun yi abin da suka yi wannan duk shine yan siyasa su suke haddasa irin wa'annan matsalolin ina ganin kawai yan siyasa suna ganin dai ana nuna kusan abin da su suke ɗabbakawa suke so su ga sun kawar da hankulan mutane daga nan amma hankalin talaka a yau ko ina kar yake kallon gwamnatoci assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci mai magana labaran alhaji abdu da a niger na da nan da yau bisa kan komawa nepal ƙasa ta niger to gashi lokacin gantare ya zo ba mu ga wani alamar gantarewa ba mu ga wani eya ne eya ne wanda alamar da ya gantare babu nepal tun da muka kama buɗe ana sharar da ko ana wani cuwa-cuwa alamar komawa nepal to muna fatan a ce bana ɗaya ta ɗara bara me muke ni bana ɗaya ta ɗara bara muna so a ce da an samu canjin gwamnati wai ba cewa yanzu ma tsohon gwamnati wacce watsatsa ce take nan ga aiki wanda ba ta amfana mana komai a cikin ƙasa tawa kowa na kuka da ita Tuma sauraro saboda karancin lokaci a nan zan ɗoga aya a shirin na yau yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa boh da ma waɗanda aka shi muryoyinsu a cikin shirin ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin koshin lafiya. to kuma sai shirin lafiya sai da kula lafiya sai da kula jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da kuma sake saro da mu a cikin wani sabon shiri na lafiya sai da kula shirin dai a yau zai dube ne kan matsalolin da kan biyo bayan haihuwa da fatan za a kasance da mu a cikin shirin wandani Hassan Barka na shirya kuma zan gabatar. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. Matsaloli da dama ne da masana sha'anin kiwon lafiya suka bayyana cewa kan iya biyo bayan haihuwa waɗanda suka haɗa da yawan hutsari da kuma zubar jini. wanda idan ba a ɗauki mataki ba kan iya jefa rayuwar mace cikin haɗari har ma ya kai ga rasa ranta. To domin tattauna wannan batun a yau mun gayyato muna da Dr. Sa'idu Ahmed likitan mata a asibitin dutse da ke jihar Jigawa a tarayyar Najeriya wanda da farko ya soma da yi mana shimfiɗa a kan wannan matsala. Da farko kamar yadda muka sani ita dai haihuwa ba larura ba ce ina nufin ba rashin lafiya ba ce idan yau aka wayi gari aka ce mutum matar shi tana da juna biyu tunanin shi ba ta samu jinya ba ne ya zai yi amma abin da yake ba da mamaki shine abin da yake ba jinya ba ya zo kuma yana zama matsala da rayuwar 'yan adam shine shi haihuwa yanzu idan muka duba a takaice ne. fatan kowane yari ne su sahu, uwa da cikakken lafiya kuma ta haihu lafiya kuma Allah ya ba ta ikon ta shayar kuma a samu karuwa a cikin al'umma. To amma abin da yake faruwa yanzu shi ne kusan kullum a rana akalla mata ɗari takwas ne suke rasuwa a kan dalilin ko renon ciki ko kuma haihuwa ko kuma bayan haihuwar haihu wurin shayarwa. Wannan idan muka sa shi a takaice shi ne za mu ga kusan rabin miliyan kenan na mata da suke samun matsaloli game da ɗaukar rayukansu dangane da haihuwa da kuma renon ciki. To, yadda ƙididdiga ya nuna shi ne, duk sanda aka samu mace ɗaya ta mutu akan dalilin haihuwa, to sai an samu aƙalla fiye da mata ashirin wanda su kuma za su samu larurori manya-manya wanda za su dinga girgiza musu rayuwa wanda za su takura rayuwarsu ya zama da cewa a ba sa cikin nutsuwa. ala misali irin wannan matsaloli suna nan da yawa. Babban a ciki shine kamar zubar jini bayan haihuwa. Wannan zai iya yiwuwa take ne ko kuma zai yiwuwa bayan 'yan wasu awoyi ko kuma bayan makwari, Na biyu kamar wannan fiske-fiske da sauke haƙure da yake samun mata wasu ta haihu lafiya kuma a rinka gani suna ta firge kamar wacce ta hau na uku idan abin ya ja lokaci to shi shine ake samun matsaloli irin na misali da mu muke gani na kamar yoyon fitsari dinnan da ake magana. A cikin bayanin da likita ya yi za a fahimci cewa matsalolin dai na da yawa. To dokta ko ne suka fi yawaita a nan ƙasashen namu na Afirka irin su Najeriya da Nijar? To yanzu kamar misali a nan kasashen Najeriya da kuma wasu kasashen ma da suke nan yammacin Afirka tunda kusan al'adunmu ɗabi'o'inmu da waye sai dai san samu bambancin kaɗan amma kusan duk tafiyar da ake cewa dukkan wajja ce. yanzu kuma misali idan muka ɗauki shi wannan batu na zuban jini shi shi wannan babban matsala ne idan aka duba da ya fi kowanne don fiye da rabin matsalolin shi ya ɗauki kashi hamsin a ce a kasa matsalolin gida da shi kaɗai zai ɗauki kashi hamsin ma ba kuma ba kawai ya ɗauki kashi hamsin ba ne a'a ya zama na babban matsala ne wanda ba a samu taimako na gaggawa a game da shi yanzu nan kamar wasa za a yi karasa rasa kowa kuma ka san shi ba abu mai takaici a rayuwar dan adam a ce dalilin haihuwa kuma dalilin samun taimako na gaggawa na maganan wurin haihuwa ɗin mace a rasa har ma ƙididdiga sun nuna cewa wai hanyar da ta fi Ban haushi na mutuwa shine ce uwa ta mutu dalilin haihuwa tunda kamar yadda muka yi bayani da farko mun yadda cewa ciki da goyon ciki ba jinya ba ne rayuwa ce al'ada ce ta yadda 'yan adam za su karu a duniya saboda ka gashi shi kuma yana kawo don yanzu kamar misali a wannan na batun zuban jini da muka yi magana. Shi inda zai daɗa ba mutum takaici shi ne akwai haske da yake haskawa da za a gano cewa wannan mata da take da juna biyu yanzu in ba ta samu eh, wasu abubuwa ba kafin haihuwa tabbas za ta samu wannan matsala na zuban jini. Wannan ya nuna cewa ashe ma mun sa abubuwan da suke da alaƙa da zuban jinin kuma mun bari yana zama matsala a Najeriya yanzu. Misali idan mace aka ce ta haura shekara talatin da biyar tana da hatsarin zuban jini duk sanda ta zo haihuwa. Matar da ta tashi a wurin da ana hargitsi ba zaman lafiya bayan da za a fita a nemi magani ba tana da hatsarin da in aka zo haihuwa za a sami zuban jini. Matar da ta san tana ta san lokacin haihuwarta kuma tana zaune nesa da asibitin da za ta haihu kuma ta yi sakaci ta yadda ta fara naƙuda a gida ba tare da an je asibitin da za a iya maganin wannan ba ita ma ta san tana da matsala ciwon wannan to da sanda za a ɗiba a ɗauko kaka ta asibiti a matsayin taimako na gaggawa ke magana fiye da idan da ita ta taka da kafanta tun kan naƙudan ya faru an san cewa an yi tanadi ne mai da za a fita an auna an shirya sai a haihu lafiya in jinin ma zai zuba an bi hanyoyi da za a kare wannan. To masu saurare kar da a shafa cewa ana tare ne da shirin lafiya sai da kula inda a yau shirin ke mai da hankali kan matsalolin da kan iya biyo bayan haihuwa. A inda kuma muke tare da Dr. Sa'idu Ahmed likitan mata a babban asibitin dutse da ke jihar Jigawa a Najeriya. A cikin shimfadar da likita ya yi muna kan wannan matsala za a fahimci cewa kusan dai matsalar rashin zuwa awo ga mace mai juna biyu na taimakawa sosai wajen haɓaka wannan matsala ko me yasa wannan matsala ta rashin ziyartar likitoci ta kici ta cinyewa a kasashe masu tasowa irin su Najeriya? Na'am. To shi kamar matsalar yakan sha bamban daga iyali zuwa iyali. alal misali kamar tun da mun yi magana waɗanda suke nesa da asibitocin da za su haihu matsala na farko shine ba ma ɗaukan haihuwa da renon ciki a matsayin babban al'amari mun ma rikon sako-sako ko kuma da ake cewa rikon sakainar kashi abin da nake nufi a nan shine misali yau idan uwa za ta aurar da yarta takan shiga adashi wanda za ta dinga siyan kayan ɗaki sannan sannan yau ta siya mata gado gobe ta siya mata haka dai har ta haɗa kayan da za ta kai da ɗakin aure amma idan yau aka ce ita ce take da ciki ta samu ciki ba za ta yi wannan tanadi na ciki ta yi tanadin abubuwan da za ta buƙata lokacin haihuwa ba misali da tana nesa da asibiti za ta yi tunanin nawa ne kuɗin mota daga gida zuwa asibiti sannan a ina ake shiga irin mota da za ta kai asibiti A'a zai yi wa asibiti an rubuta su magunguna mutum ya je na renon ciki da zai sa jinin mutum ya bunƙasa ko an zub da jinin ma ba za a galabaita ba. To an rubuta magani da a na abinci nan ma ba. An zo lokacin da za a je awo nan ma ba a ji awo ba saboda dalilai iri-iri namu na al'ada zai yi mai gida ne baya nan bai ba da umarni ba zai yi kuɗin mota ne ba samu ba zai yi a'a sadaka ce ma ba ta bari matar ɗanta ta je asibiti. To, in aka haya wannan, in aka zo aka fara nakuda maimakon an ba baya awo a asibiti, to tun da nakuda ta zo a tafi mu asibiti, nan ma sai a ce a ai kamata ya ce an a gida za a haya, ba za a je asibiti. Dalili wani ya ce ko wata ce ta kwanciyar asibiti ne da ake kwanta a haihu ba ta. Wata ce a asibiti ne ma'aikatanmu ba sa karɓar biyu-biyu. ko rafi ya raba gari ko kuma a'a tabo ko an yi ruwa ko wani abu to sai zaman cin akwai wani abu da ya hana tafiyar da ta lafiya daga gida zuwa asibiti To masu saurare ga shi dai dokta ya koro da muhimman bayani sai dai kashi lokacin da muke da shi ya kawo jiki don haka sai a tarbe mu mako gobe domin jin ci gaban shirin. Amma kafin nan godiya ta musamman ga likitan namu a yau Dr. Sa'idu Ahmed na asibitin Dutse da ke jihar Jigawa a Najeriya. a nan kuma a madadin dukkan waɗanda suka taimaka har shirin ya kammala ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar ke cewa da ku a kasance lafiya zan da likitoci badan kuɗi suke ba ha badan kuɗi suke ba ha badan buɗe yabo ba ha badan buɗe yabo kurin waka dai dan su ce ci rayu ai sake wasu na ga allah rabi to kuma ga shirin nan na kisoshin rayuwa Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirin na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi anda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai anda suka hada da littafin da da stan ko kuma kisoshin salihan bayi na Atula Shahid Mutahari. ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau madala idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata mun tsaya inda annabi suleiman a.s. wanda ya kasance yaro karami a lokacin ya yi wa mahaifinsa annabi dawud alaihissalam gyara a wani hukuncin da ya yi gyara na hukunci da wani hukunci wanda ya fi na mahaifinsa zama daidai da kuma adalci mun bayyana cewa annabi dawud alaihissalam ya yanke hukuncin bawa mai gona dukkanin dabbobin da suka lalata masa gona a cikin dare don kimar dabbobin ba su fi asarar da suka yi wa mai lambu ba wannan hukuncin ya yi daidai sai dai hukuncin da annabi suleiman salam ya bayar na cewa ya ba wa mai lambu dabbobin na tsawon shekara guda ya amfana da nono da kuma gashin dabbobin har lokacin da mai dabbobi zai mayar masa da gonarsa ko lambunsa zuwa yadda take kafin dabbobi su shiga lambun sannan ya dawo ya karbi dabbobinsa ya mayar wa mai lambu lambunsa allah ta'ala ya goyi bayan hukuncin da annabi suleiman salam ya bayar don shi ya fi kwatanta adalci duk da cewa na mahaifinsa ma adalci ne sai dai abin tambaya ita ce ta yaya hakan ya fi zama adalci idan mun dubi hukuncin da annabi dawud salam ya yi za mu ga cewa duk da cewa mai lambu ya karbi dabbobi gaba ɗaya amma har yanzu yana da lambunsa wato asalin jarinsa zai kuma sake ta da lambunsa ta sake yin 'ya'ya ga kuma karin amfani da zai samu daga dabbobin na nono da kuma gashin dabbobin na tsawon shekara guda ko zuwa lokacin da za a gyara masa lambunsa amma mai dabbobi ya rasa asalin jarinsa wanda kuma shine dabbobinsa saboda barnar da dabbobinsa suka yi a lambun daidai ne da kimar dabbobin sai dai duk da haka yana da asalin jarinsa a hannu wato lambunsa amma mai dabbobi ya rasa jarinsa gaba ɗaya don haka a nan ne bambancin yake don haka hukuncin da annabi suleiman a.s. ya yi ya kiyaye wa mai lambu asalin jarinsa wanda kuma shine lambu ya kuma kiyayewa mai dabbobi asalin jarinsa don za a mayar masa da dabbobinsa bayan shekara guda ko kuma bayan da ya mai da lambu kamar yadda yake kafin dabbobinsa su shiga cikinsa sannan a tsakanin shi mai lambu zai amfana da nono da kuma gashin dabbobi kafin a mayar masa da lambunsa wanda ya nuna nan bai yi asara sosai ba tunda zai amfana da nono da kuma gashin dabbobin cikin lokacin da ake gyara masa gonansa ko kuma lambunsa don haka asarar da ya yi a lambunsa asarar ta dawo ta nono da kuma gashin dabbobin da ya karba dangane da wa'annan hukunce-hukunce dai allah ta'ala ya faɗa a cikin alkur'ani mai girma kamar haka kuma dawuda da suleiman sa'ad da suke yin hukunci a cikin sha'anin shuka a lokacin da tumakin mutane suka yi kiwon dare a cikinsa kuma mun kasance muna halarta ga hukuncinsu sai muka fahimtar da ita matsala ga suleiman kuma dukkaninsu mun ba su hukunci da ilimi kuma muka hore duwatsu tare da dawuda suna tasbihi da tsuntsaye kuma mun kasance masu aikatawa cikin suratul anbiya a ta 78 zuwa 79 don haka daga nan za mu fahimci cewa dukkaninsu sun yi hukunci na adalci kuma daidai amma hukuncin annabi suleiman shi shine ya fi adalci don haka ne allah ta'ala ya goyi bayan hukuncin da annabi suleiman ya yi akan hukuncin da mahaifinsa annabi dawuda alaihi salam ya yi kamar yadda allah ta'ala yake cewa a cikin aya ta sama da muka karanta yake cewa mun ba wa kowannensu iya hukunci da kuma ilimi to banda haka abin da za mu amfana da su a cikin wannan kissar sun hada da cewa mai dabbobi dole ne ya tsare dabbobinsa musamman a cikin dare don kada su je su shiga gonakin mutane ko kuma su shiga wasu wurare inda za su yi barna don koda bai biya a duniya ba to zai ci nama wacce ta tsira daga abinci da ya kasance haramun haka kuma masu gona dole ne su tsare gonakinsu musamman da rana don hana dabbobin wasu mutane shiga cikinsu gurgudun iyawansu to masu sauraro a nan zamu da sa'aya cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu. alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. kun sai shirin na karshe shirin nan na duniyar mu a yau duniyar mu a yau masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyar mu a yau shiri ne wanda muka saba ka muku bayanai da suka shafi wannan yanki na yammacin asiya wanda ake kira da gabas ta tsakiya to a yau za mu yi dubi ne akan ziyarar da ministan harkokin wajen haramtacciyar kasar isra'ila ya kai zuwa kasar bahrain da kuma buɗe ofishin jakadancin wannan haramtacciyar ƙasa a birnin manama da fatan za ku kasance tare da mu domin jinyar da shirin zai gudana. ministan harkokin wajen haramtacciyar kasar isra'ila yair lavid wanda ya ziyarci birnin manama a ranar alhamis da ta gabata domin buɗe ofishin jakadanci a lokacin wannan ziyarar lavid dai ya gana da sarkin ƙasar ta bahrain sheikh isa ali khalifa da sauran manyan jami'an gwamnatin wannan ƙasa jim kaɗan bayan wannan ganawar ce dai bakon jami'in haramtacciyar ƙasar isra'ilan a birnin manama ya sanar da buɗe ofishin jakadanci sannan kuma ya wallafa wani saƙo a shafinsa na twitter cewa mun cimma matsaya a kan cewa kafin ƙarshen wannan shekara ƙasar ta bahrain za ta buɗe nata ofishin jakadancin a birnin Tal Abib. daga cikin bagagen da ɓangarorin biyu suka amince za su ƙulla yarjejeniya a kai da akwai kiwon lafiya wutar lantarki da kuma ruwan sha kamar yadda ministan harkokin wajen na 'yan sahayoniya ya furta kuma a wannan lokacin ɓangarorin biyu sun amince da ƙulla yarjejeniyoyi a tsakaninsu ta fuskoki da yawa tare da cewa a halin yanzu ƙasar ta bahrain ta jinkirta buɗe nata ofishin jakadancin a Abib sai dai kuma a rana ɗaya ta buɗe zirga-zirgar kamfanin jiragenta na sama wato tsiranin khalij zuwa haramtacciyar ƙasar isra'ila jirgin farko na kamfanin tsiranin khalij ya fara tashi ne dai daga manama zuwa filin sauka jiragen sama na bin gorion jim kaɗan bayan isar ministan harkokin waje libidi a ranar 15 ga watan satumba na shekara ta 2020 ƙasar bahrain ta rattaba hannu A kan wata yarjejeniya da haramtacciyar ƙasar isra'ila domin ƙulla alaƙa tsakaninsu da amurka ta shiga tsakani ita wannan yarjejeniya dai an ba ta suna yarjejeniyar abraham ƙasar da ta gabaci bahrain ɗin wajen ƙulla alaƙa da 'yan sahiyoniya ita ce haɗaɗɗiyar daular larabawa wasu ƙasashen larabawan biyu da suke da alaƙa da haramtacciyar ƙasar isra'ila da tuntuni su ne masar da kuma jordan ita dai masar ta kulla alaƙa ne da haramtacciyar ƙasar isra'ila bayan yaƙe-yaƙe aƙalla har sau uku tare da sauran ƙasashen larabawa da suka yi da haramtacciyar ƙasar yahudawa ita dai haramtacciyar ƙasar isra'ila an ƙirƙire ta ne dai a kan falasɗinu da al'ummarta a shekara ta 1948 wanda hakan ya zama zalunci mafi girma da ya faru a karni na ashirin sashen larabawa na yankin tekun fasha da na arewacin afirka sun ja damara wajen fuskantar wancan zaluncin da aka yi wa 'yan uwansu na kabila da kuma addini wato al'ummar falasɗinu yaƙe ɗan dai da aka yi a tsakanin waɗannan ɓangarorin biyu su ne na shekara ta 1948 da shekara ta 1956 da shekara ta 1967 sai kuma shekara ta 1973 sai daga baya an sami sauye-sauye da suka sa wasu kasashen larabawan da suka ja da baya daga tallafa wa 'yan uwansu falasɗinawa a gwagwarmayar da suke yi na sake kwato ƙasarsu. daga mamayar haramtacciyar ƙasar isra'ila don haka suka buɗe tattaunawa ta sirri tsakaninsu da 'yan sahaniyar tare da shiga tsakanin ƙasashen turai da suka hada da amurka masar ce ƙasar larabawa da ta shige gaba wajen bayyana alaƙarta da haramtacciyar ƙasar isra'ila a fili a ƙarƙashin yarjejeniyar da aka yi ta camp david na amurka wannan matakin da gwamnatin anwar sadat ta masa ta ɗauka ya harzuka sauran ƙasashen larabawa da ya sa su suka yanke alaƙa da alƙahira sai dai ba a ji ko'ina ba jordan ta bi bayan masar wajen ƙwallon najejeniya da aka sani da suna wadi araba a ranar 26 ga watan oktoba na shekara ta 1994 idan muka koma kan ƙasar ta bahrain za mu fahimci cewa a shekara ta dubu biyu da biyar da ta ƙulla yarjejeniyar kasuwanci da amurka da babu kuɗin fito a ciki an gindaya wa bahrain ɗin sharaɗin cewa da akwai buƙatar ta kawo ƙarshen rashin hulɗa da mu'amala da haramtacciyar ƙasar isra'ila daga wannan lokaci ne aka buɗe kafar ganawa tsakanin ɓangarorin biyu wanda sannu a hankali ta fara fitowa a fili a shekara ta 2017 ne da sarkin bahrain hamad bin isa ali khalifa da ya kakkasa suka ga yadda ƙungiyar ƙasashen larabawa ba ta mu'amala da haramtacciyar ƙasar isra'ila daga nan kuma sai sarkin ya amince da cewa 'yan ƙasarsa ta bahrain suna da 'yancin da za su iya kai ziyara haramtacciyar ƙasar isra'ila duk da cewa a wancan lokacin babu alaƙa ta jakadanci a tsakaninsu a ƙarshe kuwa a shekara ta 2020 ta gabata aka yarjejeniyar abraham wacce ta kai ga fito da abin ɓoye zuwa fili. wani abu mai jan hankali a nan shine yadda jaridar nan ta Haaretz, da ake bugawa a haramtacciyar kasar isra'ila ta baya da labarin da ke cewa bahrain da haramtacciyar kasar isra'ila za su buɗe wata kafa ta yin aiki tare domin fuskantar abin da suka kira da barazanar jiragen sama marasa matuki na iran sanarwa irin wannan tana nuni ne da ƙoƙarin da suke yi na ɓoye hakikanin inda barazana take fitowa a gaba ta tsakiya wacce ita ce haramtacciyar ƙasar isra'ila ita ce wacce aka kirkira ta akan wata ƙasa ta hanyar tilasta wa al'ummar falasɗinun yin hijira bayan kashe na kashewa ita ce kuma wacce a tsawon shekarun samuwarta ba ta da wani aiki da ba ta'addanci ba akan kan ƙasashen wannan yanki hatta kuwa waɗanda suke da kusanci da ita kisan gillar da ƙungiyar leƙen asirin 'yan sahayoniya ta rika yi wa falasɗinawa 'yan gwagwarmaya a lebanon cyprus tunisia da birnin dubai ba ɓoyayyen abu ba ne a baya bayan nan kuwa wata kafar ta haramtacce ƙasar isra'ila ta tabbatar da cewa sun taka rawa wajen bayar da bayanai na sirri ga amurka dangane da shahid kasim suleimani na iran wanda amurka ta yi a ƙasar iraki wannan ya sa al'ummar ƙasar bahrain ba su rudu ba da siyasar gwamnatin ƙasarsu na ƙulla alaƙa da haramtacce ƙasar isra'ila tun a shekarar bara ne da aka yi ta yin zanga-zanga a wannan ƙasa domin nuna kin amincewa da yarjejeniyar abraham a wannan karan ma dai al'ummar ƙasar ta bahrain sun gudanar da zanga-zanga yin tar da siyasar gwamnatin ƙasar tasu ta buɗe ofishin jakadanci a birnin tar abib To ma sauraro da haka muka zo ƙarshen abin da za mu iya gabatar muku a shirinmu na wannan lokaci. Da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara. Amma kafin mu karkare muna ga yadda ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng to sai kuma fitowa ta gaba inda za a ji mu dauke da wani jigon mu kasance cikin ƙoshin lafiya. to don nan makawo ƙarshen shirin nan baki ɗaya nan lokaci amma da kimanin da sauran daƙiƙoƙi kaɗan hassan barka ya sake dawa domin ta so mana wasu daga cikin labaran da aka riga aka saurara an buɗe taro karo na uku na gwamnonin yankin tafkin chadi wanda ke da nufin inganta kwanciyar hankali a yankin gwamnonin jihohi takwas daga yankunan da kungiyar boko haram ta addaba a kasashen najeriya da nijar da chadi da kamaru su ne ke halartar taron da ke gudana a birnin yawunde na kasar kamaru suna kuma yin nazari kan harkokin siyasa da tsaro da kuma ayyukan jin kan ɗan adam a yankin manufar taron ita ce tantance ayyukan jin kai da yanayin tsaro a yankin da ci gaban da aka samu wajen aiwatar da shirye-shiryen tabbatar da tsaro da gudummawar ƙungiyoyin al'umma wajen tabbatar da kwanciyar hankali a yankin haka zalika yayin taron za a nazarci yanayin haɗin gwiwa haka zalika yayin taron za a nazarci yanayin haɗin gwiwa tsakanin fararen hula da soji da masu ayyukan agaji da nazartar damarmaki da kalubalen haɗin gwiwa to da wannan zamu gari sai dan Allah kin gobe za a je mu dauke da wani shirin kafin lokacin mu don kowa da kowa musamman Hassan Barka da ya fassara kan labaran duniya da ke muku fatan alheri a waye gari cikin koshin lafiya